بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتشن ثلاثة 26 ga watan shawwal jiran annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daɗe da goma sha hudu ga watan afrilu 2027 afuwar 2026 miladiya amin <laughs> ci gaba da darasinmu na tarihi kamar yadda aka saba muna karanta wannan littafi na wato nabiyar rahma wallafar profesa sani umar rijiyar lemu kuma mun kwana shafi na 26 bayan mun karanta gabar ilfin fuzul wato rantsuwa da manyan ƙuraishawa suka yi akan ba da gudunmawa da taimakon duwani a zalimi a taimakon duwani wanda aka zalunta da kwatar masa haƙƙinsa a wurin kowane irin azzalimi da ya zalunce shi to akwai darussa da kuma abin lura wanda su ne matashiyar karatunmu yau insha Allah ta'ala a shafi na 26 abin lura na farko da darasin da ya kamata mu ɗauka bala ya ce inna al'adila qimatun mutlaqa wato shi adalci abu ne mai kima kai tsaye duk wani abin da aka ce adalci ake akai to a kimarsa a kashe take kowa ya santa kuma kowa ya dare ta. sawa'an musulmi ne ko ba musulmi ba mai ilimi ne ko ba mai ilimi ba ne an fahimta baya bukatar sai an ma wani bayani idan an masa adalci a ce abu ne mai kima mai daraja ya ce wa laifat nisbiya ba wani abu bane wai sai mai ilimi ba wani abu bane wai sai alkali zai ba wani abu bane wai sai shugaba wanda bai da mukami mai ma zai iya adalci kowa zai iya adalci wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل mun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya ji daɗi har yana alfahari da cewa da gudunmu shi ma ya halarci wato wani zama da aka yi don tabbatar da adalci yanzu zama nawa aka yi da kai don tabbatar da gaskiya da adalci a rayuwarka in za ka yi tunawa ko don wata sulhu ko don wani gyara ko don wani tabbatar da ƙwata haƙƙin wani mana dawo da wanda aka zalunta a ƙwato mai sa, ko kaza an kai tunani a rayuwarka za ka ga kila ka tuno da irin wannan za ka ji kana farin ciki ke kanka kana jin daɗi a ce wannan abin da ka aka yi shi kan fahimta ya ce ƙabla bi isa fihi bi a ƙarai ya ce tun gabanin ma a aiko shi aka yi wannan da kuma annabi yana jin daɗi yana alfahari da wannan kamar yadda ya rika jin daɗi da shi da Aliyu ibn abin ɗalib da murnar da suka yi wajen turo gunki a saman Ka'aba tun kafin a yi koshi kai da manzanci ya gaya za a ce irin wannan ɗaki akwai gunki a saman shi ɗaki ne mai daraja su fa larabawa sun san darajar ɗakin Ka'aba an fahimta ba wani sai ka ga shi bai damu da wani abin irin wannan ba ma abu ne mai mahimmanci sosai ya ce falkiyamul ijabiya tastahiqul ishadatu ko al biha wallahi ababi masu kyau na kwarai halayya maɗaukaka na gargaru da kake kallo ba kai wani abun alheri abin kwarai to wani abu ne wanda sun cancanci ka dinga ambatansa e ka ambace shi a matsayin wata daraja da Allah ya maka yace hatta law sadarat min ahli jahiliya yace ko da ko an yi wannan abin ne da zamanin jahiliya kaga yadda Allah bai faɗa abin a jahiliya aka yi amma duk da haka shi Allah yana bada labari na'am eh. sosai duk ya shiga ashirin da ina fi tunanin wani misali zan mu buga eh sosai kuwa ko da ai jahiliya a lokacin jahiliya ba wani addini da suke yanzu a zo a ce ga wani kwamiti an saka ka a ciki kwamitin zaman lafiya da kiristoci da musulmi a wani gari ko a wani ƙauye ko a wani abu za ka ji daɗi da wani abu ai sulhu ne ai maslaha ne an gane balma wannan ba za a kira shi wani abin da za a ce an yi shi a jahiliya ko wani abu an gane bal addini ma ya yarda da wannan sulhun koya da zaman lafiya misali sai ko zuwa aka yi aka kira wani zuwa ga musulunci ya ƙi musulunta amma a cikin tafiyan har da kai aka yi za ka kira na abin alfahari da sai muka je muka baka kira wani musulunci ya ki karba in kawai musulunta ma za ka yi alfahari da wannan misali ko wani shugaba a zalimi da aka je cikin delegation ɗin da aka je gaya masa gaskiya har da kai aka ji daɗi na? ya gani da ne na oh Allah sarki a duk girman su da yin to kaga abu ne mai muhimmanci na biyu malam yace kana hilful fudul wahatan fi zalamil jahiliya wato shi wannan rantsuwa da aka yi na alfurul kaga ɗayan nan eh. Allah ta ka ɗauka ya canza kayan ko ka zaci ya canza kayan wato shi wannan hilfin hudud da rantsuwan nan da aka yi na shiga cikin falalar wani mai izza mai mabuwayi ya ce wallahi wani abu ne kamar wani haske ne da ya bulla a cikin duhun jahiliya suna cikin duhu wanda ya fi ƙarfi ko sai take wanda ya fi ƙarfi ko mai dukiya kawai take talaka kamar wannan wanda aka yi hirgudu saboda shi kun da ai bako ne ya shigo maka amma aka zo aka danne masa dukiyarsa aka murje ta kawai aka ce ba za a biya ba kuma ya nemi a taimaka masa aka ki taimakon shi sai ba shawara kawai je ya yi kaza kuma aka zo aka yi wannan zama to kaga sai zama kamar wani haske ne ya bulla kawai wanda a cikin duhun jahilci na jahiliya wa fihi dilalatun bayyana ala anna shuyu'ul fasad fi nizamin aw mujtama'in la ya'ni kullu wa min ayi fadila wannan yana nuna mana yaduwa da banna take yi a cikin wani tsari ko a wani society wala hakan baya nufin wai wannan society babu wata falala a tare da shi kamar yanzu ka ce duk yadda najeriya ta lalace wallahi muna sa ran za ta gabo wata rana da izinin allah amma fa kasan lalacewan ya wuce duk inda idan ana maganar lalacewan ƙasar nan a wani bangare ɗaya kawai sai ka ji kamar ka ce wayo Allah da an zawar ɗaya bangaren ba sai ka ji kamar ka ce wayo na mutu na lalace haka za ka yi ta gani ba wani bangaren da za ka zo ka ga ba bai lalace ba an yi nisa an wuce duk inda ba ka tunani wajen corruption ne wajen rashin adalci ne wajen kaza ne wajen kaza ne gashi nan to amma da izinin Allah wata rana haske zai bayyana a cikin ƙasar nan hasken adalci hasken zaman lafiya hasken aminci amincin da muke da shi da mutum zai tashi ya tafiya baya jin tsoron kowa akan hanya wallahi malam sai dai ke tsoron kada dabba ta faɗo maka a da kun lura da wani abu a da yawanci masu yawan tafiya a titi motocinsu sai dai ku gaggawan shinge da irin flight ɗin nan da suke makale a jikin mota me yasa yanzu kusan ba a ganin so da babu na aminci saboda ana tafiya cikin dare ai da suke fitowa wannan shigan yanzu ba a yi sa'ai wannan irin tafiye tafiyen ba babu su sai daga mota kawai ka zo sai daga ta zo bambar ta ya fashe kawar ta fada rami ta da ciwo ta rijiya can ko mota ko kuma gujewa yan ta'adda ko wani abu kawai mai kama da wani amma da wuya ka ga mota da ake dogon tafiya da ita ba ganin shinge da irin wayannan kwarin a jikinta sun makalkale a jikin radiyato da waye da waye saboda akwai aminci amma yanzu wallahi babu da san da ɓannan ma ta fara tawowa a can kudanci muke jin labarin an yi fashi bala har muna jin tsoro yan kasuwan mu iyayen mu su tafi su je su dawo lafiya saboda yana faruwa a can ne muke jin labarin irin wannan abin na faru amma ita wa ke ku ba ku jin tsoro yanzu ka ga yadda abin ya jefa mu yanzu a yankin mu a cikin bangaren mu ne muke jin tsoron mu je wani wuri daga cikin jihohin mu Allah ya kyauta kotu ba adalci lauyoyi babu yan kasuwa haka kai hata kananan yan kasuwa da kake kallon su ba su da adalci mu mugunta ga algushi kowa sai ya yi kuɗi ko ta halin gaga malaman makaranta haka su ma kansu ɗaliban haka su ma to ina ne za ka je ka ce akwai abinci a inda za ka je ka nuna in ka zo gida sai ka ga cewa magidanta matsala matan auren ma matsala wallahi da da uba haka matsala duk ba abinci Allah ya kyauta so abin da yake nuna mana daga ciki nuna mana kaga larabawa sun dade da lalacewa kan wannan zalunci kuma kaga har eh, wannan bangare ɗaya ne a ce wai mai karfi ya danna mara karfi kaga ka ɗauko abinda suke na binne yaya mata da rai ai su kwata-kwata ba sa son mace a yafin maka mace a ta abin duniya ya same ka yanzu mai ne yake faruwa da mutum a wannan zamanin da za a ce abin kunya ya same shi da za ku kwatanta kamar me ya samu mutum yake zin kunya fitowa ne a ce bai so a nuna shi na'am faduwa a siyasa a faduwa a siyasa ai ba komai akwai wani abin da za a ce yau gashi ya faru da mutum yana jin kunya ya fito cikin mutane a nuna shi ciki ba aure Allah ya kyauta hazirin wannan ai mummunan abu ne Allah shirya yayan musulmi ya tsare mana yayan mutu daga bada to haka fa wai irin wannan kunyar ita ce suke ji idan aka ce yau ba takka ta durkuta ta haihuwa amma ba ta haihuwa aka za ga har da baki ake nan shi ne shi kuma yana cikin tsoron ya fito wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib da an bai albushir aka haifi mace kawai ta gaya murtace fuska an samu matsala cikin da ka gan shi ba murmushi har Allah ce ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi yana koyewa mutane saboda wai munin albushir din da aka mai na haihuwa yamas kada fita ana nuna shi zuwa majalisa su suka yi maza a lokacin shi ne abin alfahari yana fanka ba yana wani eh, kai cikakken namiji ne ana ta koda shi yana jin daɗi kaga baka san bacci ai ba kai kake halitta ba Allah ne mai bada to kaga wannan bangaren kenan ba ba biyu kenan ba annan ka ce mun ga abin da suke fashi suna fashi da makami a can wanda fashi suna caca suna shan giya ba komai bane a lokacin su sannan da zinace-zinace ai al'ada ma irin tasu wannan ka kalla ɗabi'u ne kawai al'ada ma akwai auren masu uba uban mutum ya mutu kawai ne ɗansa kawai sai auren uwa wannan rawan da suke sawa ko sai cire rawan sa ko sai daura a ta ya buge matar da ba ba ita ta haife shi ba matar ba shi ta zama matar shi kuma suna auren mace hamsin a jahiliya da Allah ya zo ya hana abu. wala tanki huma na kaha ba min an-nisa'i illa ma qad salama so irin nan dabi'un duka kalle su ba munana bane sai ga ashe ana cikin duhu ne to shi yasa ce duk yadda al'umma ta lalace da banna ta shiga cikin ta ana sa ran watan wata rana da izinin Allah haske zai bayyana da izinin Allah za a samu falala za a samu alkhairi an fahimta yadda Allah madaukakin sarki ya kullar da wannan tunani da har suka yi farantsuwa rantsuwa suka yi akan wallahi duk wanda aka zarince shi wallahi sai an kwato masa haƙƙinsa ba wanda yake zarince wani to shine abin da malai yake magana a nan malai yace fa makkata makkada mujtama'un jahili wato wani society ne na jahiliya tsatsa. an gane wannan ko yace haymanat alaihi ibadatul awthani wanda ibada ta gumaka ta zama abu mai sauki ya zama ruwan dare ba wani abu ne wannan haymanat abu ne da yake mai sauki ne wannan an san shi kawai eh ba wani abu ba wani abu ne wal mazalim da zalunci iri-iri wal akhlaq az da dabi'u marasa kyau ka zul kamar zalunci wa zina da zina wa riba da cin riba duk suna yi wa ma'a haza duk da haka fa kana fihi rijalun akwai waɗansu mazaje a ashabu na wa muru'a duk da wannan rashin mutunci akwai waɗansu mutanen kirki da zaka iya nuna a cikin ɗaya ku suna da kima wanda za ka yi daga musu yatsa daga ake ta a daga yatsan ne ko a sauke yatsan za a ci ya hausa ya kamata ya zama za ka daga musu yatsa ne ko za a sauke musu yatsa su ba su da matsala suna da kirki wanda su ya na zulma suna kyamatar zalunci wala na hu ba su tabbatar da shi wala ba sa so da abin da ake an fi karfin su ne to amma duk ba su iya yi ba a ɗaya dayan su amma da wannan munasaba ta zo ta ilful fudul sai gashi tun da sun hada kai an ce da ma hannu ɗaya ba ɗaukan jinka sai aka samu sun hada kai sun zo sun yi wannan mu'amala a tare da juna sai suka samu ƙarfi da tsintsiya ta zama maɗaurin kiɗa kaga za su yi tunkaran kowa saɓanin da idan ya zama mutum ɗaya ne ba zai iya komai ba Allah shirya da na uku malam yace inna zulma marfudun bi ayyi sura shi zalunci wallahi abin kyama ne ta kowane irin siffa za ka kawo shi wala waka zulma ala akallin nasi ko da zaluncin ya auku ne akan mafi kankantar mutum wanda shi ba kowa ba ne to inda islamu harin zulma musulunci yana yaƙar zalunci wa yaqifu bi janibin musulunci yana tsayawa ne tare da wanda aka zalunta shi yake goyon baya har ya kwato masa har masa haƙƙinsa dunan nazari ila launihi ba tare da musulunci yana kallon wani kala bane shi balarabe ne ko baka fata ne ko ko a'a ja ne ko ko a'a ya yake a'a kyakkyawa ne ko mummuna ne duka musulunci baya kallon wannan eh wa dinihi musulunci baya kallon wani addini yake in dai an zalunce shi ko kirista ne musulmi ya zalunta sai ya kwato masa haƙƙinsa ko ba majusi ne ko ba nasare ne ko ba yahude ne ko wani irin addini yake yi wa watsanuhu ba a kallon shi dan wani gari ne daga ina ya taso wallahi ba a kallon sa wa jinsihi shin mace ce shi ko namiji ne duk ba wannan kallon in dai an yi zalunci ko musulunci yana tsayawa sai ya kwato wannan haƙƙi Allah ya ji dan masanin Kano Me ta masule na ji wani labarin da ya bayar a wani dan bidiyon shi na san wasu kuma sun taba gani a nan Kingsway na Kaduna ya ce lokacin da Saddauna ya shiga kinsu ya din ya shiga ne ko Leventis ne ya ce na manta yana dan zazzagayawa sai aka sai ya ga wasu ɗalibai 'yan makaranta ko masu NYC ko kuma ɗalibai ne da ina da a lokacin ba NYC ba ko tun lokacin gida ba fara NYC ba yawa ɗaliban makaranta ne ya kira su ya ce su zo su ɗauki yawa na ok da ke su ko to kwarai da gaske a lokacin akwai wanda ba musulmi ba sai wani cikin mutane yake faɗa har wannan kaza sai da ya mai faɗa ya kace kace da shi ce waɗannan dukkan su yayana ne sawa'an wannan musulmi ne ko ba musulmi ba ne ni shugaba ne dukkan su yayana ne saboda haka duka adalci za a yi amma yanzu ina tsaf ai yanzu in ka ga abin da ke faruwa kaga na farko dai sau da yasi sai an kalli kabila sannan a kalli mal inda ka fito da yanki idan misali kabilar ku ba ɗaya ba ne in dai kabila ɗaya ne to kai ɗaya za a maka abin da kake so amma ba ɗaya ba ne to sai a kalli daga wani yanki kake ya ce ɗan arewa ne ko ɗan kudu a kagare shi sai an kalli wannan sannan a zo kuma ƙila wala Allah addini shi ma ya shigo addinin mu ɗaya ne ko ba addinin mu ɗaya ba irin wa'in abubuwa ne wanda yake ba daidai ba ne Allah ya kyauta amma kaga ashe sun ba da kyakkyawan misali ne a lokacin su wanda ya kamata a ce mu ma mu tsayo akan wannan misali ka gani Allah ya shirya da mu duk inda ka je kai musulmi ne to ka ka ku da musuluncinka ɗazin na zan dawo daga wurin aiki kawai sai wata mata ta tare ni ba ita tare ni ba gaskiya traffic ne ya tsaye da ni ina tsaye kawai sai ta musala magana don Allah ya taimake ta wuri kaza an zabu na kalle ta dattijo dattijo ce dai a kuma eh gaskiya ba yarinya ba shi yanayin ta dai haka ba kuwa kuma ni kadai ne ni dai kaɗe tsaye kawai ke ta shigo kawai na san wannan ko so take ta cikin da nikila kila in na mata naushi uku da kila zan zan ya kwatan kai kuma ba musulma ba ce wallahi ba musulma ba ce ta shigo ta gaishe ni na gaishe ta min shiru ta shiru to ya za ka ce almi mahallin shahid ne ta sauka ce ta godiya a zo yadda za su sauka ta sauka da wuce ne gaba su hoton da ta gani da shi za ta tafi mana ta san ai ko ba a gaya mata bane musulmi ne kawai ko ba aka bane har ma na ɗan yi waya ɗaya biyu haka kaɗan wanda bai dare ba a lokacin muna tafiya tare da shi ta ji maganganun da muke almin da yake zai kira godiya kaga ba za ta zo gobe ta ce musulman nan mugaye bane ko azzalume ne ta nemi kuma an taimake ta taimako ne da za a iya yi mata akai mata su duk inda ka je ka zama mai wakilcin musulmi akwai irin wannan da ya taɓa faruwa da kullum na tuna sai ce ba ba rabo bane lokacin ina sabis ne na zo daidai zuba shi ma kaduna nake so ta wani kadai ina sabis kawai sai ga wata kofa duka ba ma ita kadai mutane da yawa ne suke so su shiga motar ko za na ce ni ba zan dauki ba ni ba haya nake ba amma sai na dauki wannan kofa ne saboda ni ma lokacin kofa ne ranar tsokane ta ta tsokane ne ka fahimta shi kenan muka tau Na yi nufa jina na kofa tun daga abuja muna hira da ita wai me musulunci ne na ce mata ni ba wa'aran ne karatu maganar karatu ne kawo na gaya mata na karanta shari'a ne kaza kaza kaza ne muka yi ta magana da ita can daga baya ma bacci ya ɗauke ta wato a wannan hira daga kaduna zuwa kaduna wallahi ma daga can abuja nan zuwa kaduna kila da tafiyar mu ta wuce haka ni dai na so mu sa mata shubha ta karba addinin musulunci tsakani da Allah kuma akwai abubuwa da yawa da suke a zukatansu saɓanin yadda hakikan musulunci yake yadda ake gaya musu duk inda kake ka zama kana wakiltar addinin ka ne ka zama mai kyakkyawan ɗabi'a ko mai kyakkyawan ƙwarai kuma haka ba za ga ka'ida ma za ka ce ba za ka yi zauna ne idan da ka kai sai mace ba mu ka ba komai ba Da lura irin na wannan yanayin wani lokaci kakan ad-daruratu tubihul su kawai mahzura ka rinjiyar kai ka kau da kai amma ba haka ba aje kamata in dauke ta ba ba wani ma tare da mu daga nisa ita tun a wancan lokacin so saboda haka jama'a in dai gaskiya ce da adalci to ba ta kallon launi ko jinsi ko kuma yankin da mutum ya ko addininsa kuma mu musulmi addinin mu shi yake karantar da mu wannan wallahi abokan ganin mu ba haka suke ba ko da suna yin wani abu a wani wuri a wani bangare su kwatanta mafi yawan wurare kuma suna mana tana mana wannan kabilanci ko dai a addinance ko a yankance misali a ce ga yanki yawa da makamantansu na hudu malam ya ce jawazu haluhu wata ahudu ala fi'lil khairi ya halatta a yi rantsuwa ya halatta a yi yarjejeniya a rantse a sa hannu akan aikata wani alheri ya halatta yanzu annabi ba kun tuna hannu suka sa ba a sulhu hudaybiya wannan ya kawo hannu wannan ya kawo annabi sa hannunsa aka mu baya akan sai an kwato haƙƙin jinin wa jinin Usman ibn Affan da aka zubar ka gani domin labarin ƙarya ya zo manzo Allah cewa an kashe an kashe Usman alhalin ba kashe shi aka yi ba ko ba aka bane kuma duk suka sa hannu Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka tahta ash-shajarati ko kawai nawa yubayyi'una Allah yadullahi fauka aydihim sai da Allah shi ma ya sa hannunsa akan to kaga mu baya ne wannan akan sa akan ma'ana za a tabbatar da haƙƙin wanda aka zalunta a ƙarshe ma Allah ya musu gafara gaba ɗaya su dubu ɗaya da ɗari hudu kamar yadda ya zo a cikin hadisi banda wani mutum ɗaya munafiki ne mai jan raƙumi shi ko wannan ya asara <laughs> Allah kyauta annabi ya ce lan yadkhulun nara ahadun baya a tahta shajara a gani ce illa sahibul jamal al-ahmar duk wanda ya mubaya a ƙarƙashin bishiyar nan ba zai taɓa shiga wuta ba dukkan su ya aljanna to saboda haka malai yake cewa ya halatta a ka hannu ko a yi alkawari don yin wani alkhairi sai ce wa huwa qabilu ta'awuni bil ma'ruf ma'muri bihi fil qur'an al-karim wannan shine irin daidai da irin wanda aka yi umarni da shi din a cikin alkur'ani mai girma inda Allah yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ina fata ana fahimta shi yasa in dai ababun gaskiya ne ko da wani ya kangare ya halatta ku hada kai ku yayi wanda ya kangare din na wala ce wa in ta'i fatani min al mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ko sulhu ake da farko amma fa in bagat ihdahuma ma al ukhra in dai ta zama azzalima ta yarda tana zalunci Allah ce faqatilul lati tabi ko hade ku yaki wanda take take a zalima hatta tafiya ila amrillah haka abun yake ko a gida ne wani zama kan garare kuna ta mai nasiha da gyara ya ko wade wata ran kawai ku juya mai baya mana ku ba shi kashi in wanda za ku yi ba kashi an fahimta in wanda za ku mai bulala ne kuma in wanda za ku yanke shi ne na wani lokaci ku yanke shi kawai eh, bayan kana jini ba ma. a irin da ya ku nuna ba ruwan ku da shi nan wani al'amarinsa in ya faru ya jire a jikin shi cewa ya aikata abin da ba daidai ba za a iya haɗe masa kai a gani ɗaurin aure ya taso ka a nemi shawararsa Allah wani ya samu ci gaba duk ba zai sani ba ko wanda ya faru da gidan na alheri ban da shi sai dai ga kawai ana in yi magana a ce kai ne a yi duwari kai ne da kanka ka zama da kirki sai ma sai ka shigo cikin to zai gyara na biyar malam ya ce alal musulmi an yakuna fi mustama'ihi ijabiyan fa'ila ya zama wajibi a kan musulmi a cikin society da yake rayuwa ya zama mutum ne shi mai mahimmanci wanda yake da tasiri ya zama kana da wani amfani a society ka na yi tsallake a bai tsallake ba na biyar din nake akan na hudun ayyana karanta ayyana wala awon al wata kwa al awon wa taqwa wala ta'awun al ismi ko fassarar na kila ban karasa ba yau wato Allah ce ku yi taimakekeniya wajen da'a da tsoron Allah ko ku haɗa kai sannan kada ku yi taimakekeniya wajen sabon Allah da ainihin wato tsiyayya da abin da zama akwai zalunci ka taimaka a kan shi kakka ba wani dama ya je ya mugunta kar ka taimaka ma wani ya je ya kisa. kai kar ka je ka taimaka ma wani ya je ya zina kar malam ko samari ka zo ka ce ka ba da aran ɗakin ka ko an ba da aran dabbar ka dabba take kome wai da abun hawa ne yake son fara sai na fara da larabci ce kuma ya zo da wani irin mara daban ka ba da arab abun hawa ka a ce an je an yi sata da shi kaga akwai matsala kaga jami'an tsaro suna da makamun su bindiga wani lokaci ma sai a zo a kama inda aka yi laifi kaga aiki ka din jami'in tsaro a ci ko a ga bindigarsa kaga duka wannan ba daidai bane kar ka yadda a ce an akwai ta'awuni a kai domin duk abin da aka aikata na laifi kai ma kana da kaso a ci, da kai aka yi abu a shar'anta ma barantana kuma kila a hukumance a constitution ce na ƙasa domin duk wanda ya ta'ahudi da a akan aikata sabo har da shi hukunci yake saba da za a kashe wani aka yi tamalu'i wajen kashe mutum ɗaya mutum ɗari ɗaya a ciki shi ya kawo shawarar tun farko saura mutum casa'in da tara suka ce kafa da daidai dukkan su za a kashe shi ne hukuncin wani ma ƙila wuka ya kawo wani ya ce a bara kawo kaza wani ya ce a ah, ai daidai karfe kaza yake dawowa daidai ta wuri kaza an yi ba kullum sai ya tsaya ya sayi biredi a wuri kaza dai a daidai nan sanda zai sayi biredi a nan za mu tare shi misali ne duk wanda ya fara wani da wani information na har aka zartar da abin da ake so to har da shi a ciki wannan sai eh, har mai biredin kanshi an ba shi kuɗi aka ce idan ya zo ka ɗan ja shi in ya zo siya kuɗin dragin yadda abin da yake ake sai da biredin nawa yake siya ai biredin naira dubu ɗaya yake siya in ya zo ka ce biredi ya tashi ya koma dubu ɗaya ɗari biyar ila zai taya ila zai yi kaza da wannan ɗan maganan da za a ɗanyi ana yi da shi ko daidai lokacin mu kuma za mu zo ne kwaf sabanin da in ka ce ko dubu ɗaya ne zai miƙa ya wuce kargo to duk kai wani delay ɗin shi wala duk wanda bincike ya nuna suna ciki sun ba da gudunmawa sai sun shiga cikin kisan kan da aka yi kuma kowa kashe shi zai ran musulmi ba banza ba ne amma kan da yadda ran ya zama yanzu wani lokaci ma hai Allah musu sai da ran dabba ma ya fi na mutum ga shi sun koma yanzu cin mutane ma suke yi wani abin yana ban mamaki mana kuma ana kallo sun ɗauka da kansu suka ɗauka kuma suka sake shi gwamnati tana gani ba wanda zai iya wani ba Laka ka mana agaji malam ya ce an la an yakuna raqman min al arqami ala hamish al ahadathi fi bi'atihi wa mujtama'ihi kaji wata wani larabci da malam ya wai kar mutum ya zama wani namba kawai daga cikin namban da ke zuwa a cikin hamish an gane ko a ce ai shi ma yanzu misali a cikin wannan gidan misali a cikin wannan kwatas din mutum hamsin ne gidaje hamsin a ce kawai memba din hadda wani a ciki amma ana wani abu da ci gaba bai ma san ana yau ba da shi ake ba an wani abu na matsala ya zo duk ba a lissafa da shi kawai da an tashi ala kirga shi ɗaya daga cikin mutanen da suke rayuwa a unguwan ne kawai amma shi bai da wani katabus to kar ka zama haka dan ka rage sosai in kai karatu in ka zama kana da sana'a a gida ba shi ne kake zama wani ba ba ka gaske amma idan kai ne babba a gida baka da komai sai a ce a bari sai wani ya zo wannan nan kuma kanin kanin ka ne saboda shi ne mai karatu shi ne mai ilimi shi ne mai sana'a tunda kai baka da abin da za ka bada a lokacin da zai auren kanwarka ko kuma sai dai ka zo kai ta zo garo idanu da baki kana kuka ya ba a gaya maka ba ce ai dole haka za a yi ba za a gaya maka ba kuwa amma ka tashi kai karatu ka gani ka nemi na kanka a wallahi malam wanda wani ya fara zuwa ya zo magana yana son kanwarka sai an ce ku je ku sami yayanta wurin shi za a zo ko haka bane jama'a amma baka da komai ba karatu babu kuma kuɗi ba za a yi da kai ba ba za a nemi shawarar ka ba to wannan fa a gida kenan to balle a anguwa kawai shi kenan kawai sai ka ƙara yawan mutanen anguwa ba wani abu da ka zo da shi na ci gaba ba ka ba da shawara ba a ganin ka kora irin mitin na spiriti da ake yi a babba da shawara a ce kaza kaza ne za a yi kaza yana da amfani na shida malai yake cewa yara almutatabbi li awda'i jaziratil arabi bi sifatin amma wa wad'u makkah almukarrama markazu jazirata addini والثقافي siyasi. an gane ko ya ce duk mutumin da yake bibiyan yanayin jazira na larabawa an gane ko mai bibiyan jazirar larabawa gaba ɗayanta da kuma halin da maka take ciki a keɓance to zai ga Maka ta zama kamar wani irin dausayi ne ko jazira ne na addini da kuma ainihin wato wayewa da ci gaba da siyasa ina fata ana fahimta ya ce wa ruha an ba'isa li ahalin zama irin hayya ala insha'i hadhihi ya lam yakun hadithatan tata'allaqu bi fardin wahid yace wannan dalilin da ya zama shine ya farkar da zukatan waɗannan bayan Allah da suke maka har suke hilful fudul din nan ba wani abu bane da ya zamanto cewa wai kawai ya faru wanda yake da alaka da mutum ɗaya a kauli ba abi huquqin mahduma ko kuma yana da alaka da wasu haƙoƙi ne waɗanda yake an tattare su li afradin ma'dudin ga waɗansu jama'a a ya ce balka da ba'isin ƙawiyu huwa alƙalaƙu min halatin fauda babba abin da ya janyo wannan shine wannan damuwa da mutane suke ciki na hali mara kyau mara daɗi da maka take ciki a wannan lokaci wa adamu thiqa da rashin aminci yanzu a wannan lokaci a maka ba wani mutum ɗaya wanda zai yi mu'amala da wani amma yana da amincin ba zai fice shi ba wanda kowa cikin tsoro yake bai wanda ya bi da kowa a wannan lokaci yasa tun a lokacin da ana sallallahu yake da amana suke ce mai al'amin saboda yana da riƙon amana har kafirai kawo mai amana to su suna cikin halin da babu siƙa tsakanin su allati kanat tasudu makkata wa ma wanda wannan rashin siƙa din kusan shine gaba ɗaya ba mai cikin makka da ma garuruwan da suke kewaye da makka irin su ta'if da su an gane ko duk suna kewaye da su malai ya ce wa shi'uru bil hajati da kuma jin cewa bil hajatu ila al-amn wal istiqrar suna buƙatan aminci suna buƙatan tabbatuwa da nutsuwa a inda suke rayuwa kenan sun rasa abu tunda duk wanda zai tashi ya tafiya yana jin tsoro za ya tare shi a kai fashi ana fashi a lokacin ana fashi ana kuma kisa sannan ana shan kayan maye ana yin mayan ana yin marita kuma ana caca wani aka yi caca aka cinye shi kuma ya tafara duk ana yi Za a bautar gumaka ana yi ga camfe-camfe na yi malai ce hususan ba da harbin kujari. an gane ko wa hukumi wal karamati yace musamman ma bayan yaƙar fajirai da kuma girmama haƙoƙi da mutunci da daraja na kowa wa himayatul ghuraba da kuma kulawa da baƙi idan sun zo wal wafidina da waɗanda suke shigowa garin makka ila makka min at-tujjari was sunna daga 'yan kasuwa da masu yin sana'o'i domin maka cibiya ce a wancan lokaci da take tattara al'umma iri-iri waɗanda za su zo wasu kasuwanci ke kawo su wasu kuma wato suna zuwa ne su yi competition na waka har competition na waka ana yi suna da kasuwannin waƙoƙi mana suna da kasuwanni manya-manya irin su okal idan aka haɗu waka ake yi suna da irin abin da ake ce mu'allakat baitin waka ya kai guda ɗari sama da ɗari wallahi in ta kai wannan adadin a ka'aba ake aje ta sai a ɗauko ta kawo a kawo ta ka'aba mutum kuma a cikin waƙar da zai fa ba komai a cikin ta sai alfahari da iyaye shi ko kakanninsa ko kabilin shi ko ƙabilunsa ko cewa su suka ci nasara a yaƙi da aka yi kaza da kaza ya ci alfahari wani ma ya zo ya yi ya mai da martani wanda su aka yi yaƙin da su ƙila da iyayensa da kakanninsu aka ji da nasara suna an koyi sai yanzu a dawo mana ai lokacin dan kaza da kaza ne sai kawai kaga yaƙi ya kawai kuma a lokacin ana iya yaki kawai saboda nono akwai mara kafin jamal da suka yi laban nono kawai a zuban da masu guda ɗaya nonanta sai a kama yaki a shekaru hamsin ɗari ana yakin ba daina a gani su dai wani abubuwan da muke ganin suna faruwa wasu a cikinsu akwai tun a jahiliya fashin nan da ƙwace Fudayl ibn Iyad Abu Ali ai da fashi yake dan fashi ne eh to ai magana gaskiya ne Allah ya tsara masa rahama <laughs> amma kalle yadda ya zama Fudayl ibn Iyad babba ne daga cikin magabata wajen tsoron Allah ko da gudun duniya da kaza da ibada amma da dan fashi ne yana fashi ana tsoron sa. har ba a so a hada da shi a hanya wallahi kawai sai Allah ya jarabce shi da son wata mata kawai duba gidanta da dare. ya kama katanga kawai ya hau kafin ya jira kawai sai jawo a gefe yana karanta qur'ani yana karanta aya alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillah kawai sai ne a nan gurin aya tana cewa shin yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zuciyarsu ma ta ƙara jin tsoron Allah gashi dai ba tsarawo ya sako kawai ba ta wannan sata ya ji kamar da shi ake wanda yake karatun bai masa ya karanta bai san kai an ji shi ba aka yi tashi ya taho tun da dare ya yi sai ya taho wata tango ya tsaya a ciki ya dan kwana in gari ya waye wuce kafin ya zo kan gawa akwai waɗansu fatake 'yan kasuwa da dare ya musu sun riga sun shiga kangon kafin yanzu su kuma sun tsaya ne da sun ga dare ya yi sai suka zauna a ciki sai shi da ya shiga ciki ya ji maganarsu, su amma ba su san shi kuma ya shigo ba suna giransu. sai suna cewa idan dare ya kai karfe kaza ya kamata mu wuce lokacin a kafafu don an dauke insha Allah da sai cewa ne ce ina tab ya za mu tafi mu hadu da Fudailu ya tarfi hanya ya kwace mana kaya yi kaza ka suka ce wallahi kana da gaskiya mu bari ce gari ya waye lokacin ashe ba sai yana wurin yana biyu to da yake Allah ya sa shirya tana nan lokaci ya yi shi ne ya kuka Ya ce ni ina kwana ina jin tsoron ina kafa ma Allah ina tara hanya ina kaza ga wasu bayan Allah suna kwanciya da tsoro na a cikin zuciyarsu ni kuma yana kama ma Allah dalilin tuban kenan ya kuma wurin Haruna rashin lokacin shi ne khalifa ya tuba ya zama cikin mutane masu tsoron Allah da wara har sai da haruna da kiri mai da shi ɗaya daga cikin makusantan shi shine limamin ganima saboda ya tuba ya gyara komai kuma tuba na gaskiya ya aure ya haifi yaro ma ana ce masa ali shi yasa ake ce masa abu ali wannan ali ibn fuzail ibn iyad da kuke ganin sa wanda aka ba shi ne qatilul qur'an wanda ƙur'ani ya kashe shi da ibn iyad idan yazo zai yi sallah shine liman to idan fa ya juyo baya haka an tada ikama yana kallo a daidai da sauya ka kalla idan aliyu dan yana nan to sai dai karanta ayoyin rahama da aljanna da ni'ima amma idan ya ga aliyu yana nan to ba zai karanta ayoyin azaba ba sai dai karanta na ni'ima amma in bai nan zai karanta ayoyin azaba wuta jahannama kaza kaza kaza kaza alkiyama da tashin hankali ya wazanta amma inda dai yana nan ya ji to ya dinga kuka kenan yana faduwa yana sumewa saboda tsabar tsoron Allah da firgici yake shiga da shi ne wata rana ya zo yana sallah wasu suka ce bai kula yana nan ba suka ce ya riga ya fara sallar dan ya shigo kawai karanta ayoyin azaba dan kawai kibe ko da aka daga shi ya mutu raya ya halinsa qur'ani ya kashe shi kuma ubansa ne ya karanta a sallah kaga shi in ka kalli baya na mutane da yawa za ga kila akwai kurakurai amma kuma Allah sai sa su zama wani kaza kamar yadda makan ita ma take a da ga halin take cikin shi Allah ya fitar da wannan hasken har ga manzo Allah sallama ya wallahi kasan nan ma da muke ganin muna kuka wallahi wata rana za ta jaru da izinin Allah shine addu'a da muke mata lokacin da shugabanninmu suka fara yin wato shugabanci da neman mukami don yin aiki don ceto ƙasar ba don su kuli ba su kudin da kansu mafi yawa yanzu suna yi ne don neman kuli shi sa kake ganin har yanzu muke cikin magana da muke mu ma kuma talakawa sai mun daina siyasa na jam'iyya mun kuma muna siyasa na ne na mutum wanda ya dace shi za mu zaɓa ya wakilce mu Allah ya kyauta muna fatan Allah mu ɗauke sarki ya yafe mana ya bamu lada abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ta ta'ala ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah